kuma mun somo magana ne akan abin da ake kira alwasayil ashar wato wasiyoyi guda goma waɗanda waɗannan ayoyi guda uku suka kunsa a jiya mun karanta wasiya guda biyar wasiya ta farko Allah tusriku bihi shay'a ma'ana kada ku haɗa Allah da wani mun yi magana akan shirka da rabe-rabenta wanda muka ce shirka ita ce mafi girman laifi da ɗan adam zai yi a ban sannan kuma wasiya ta biyu wa bil walidaini ihsana kyautata ma mahaifa da yi musu da'a da jin tausayin su da jin kansu sannan kuma wasiya ta uku wala taqtulu auladakum min imlak kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci sannan kuma wasiya ta hudu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha wadda take ta bayyane ko wadda take ta ɓoye sannan wasiya ta biyar wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wato kada ku kashe rai wadda ubangiji ta'ala ya haramta kisan ta illa bil haqqi sai fa in ta hanyar gaske ne ta hanyar gaskiya mun yi bayanin hanyoyi na gaskiya waɗanda a sanadiyar su aka iya kashe rai kuma ya zanto ba a yi laifi ba za mu tashi kan wasiya ta shida mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا معنى اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله عوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci dukiyar ubangiji ta'ala bai ce kada ku ci dukiyar maraya ba sai ce kada ku kusance ta domin kai matuka wajen nesantar da mu dangane da dukiyar maraya kada mu ke keta alfarmarta kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da hanyar da take ita ce mafi kyawun hanya ya zanto cewa harkar kasuwanci kai a cikin dukiyarsa ka ɗauki daidai wahalarka a cikin dukiyarsa wannan hanya ce mai kyau ga mutumin da ya gudanar da dukiyar maraya aka samu riba kuma ya zanto mutumin nan talaka ne sai ya ɗauki daidai wahalarsa abin da ya ɗauka ɗin nan ko da shi ne ya bayar da dukiyarsa aka gudanar da ita haka zai bayar a matsayin lada ga wanda ya gudanar da ita irin wannan abin ya ɗauka ba tare da ya nuna san rai ba to wannan ita ce hanya mafi kyau an gane ko babu laifi idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ta wannan hanyar amma idan ya kasance ka gudanar da dukiyar maraya kana da wadata ta yadda ba lallai bane sai ka ɗauki ladan aikin da kai masa wannan mafi kyau ya kamata ka kawar da kai ya kamata ka yi masa aikin nan a matsayin sadaka a matsayin kyauta kana bukatar ladan ubangiji ba sai ka ɗauki ladan wahalan da wato ainihin kai masa ba wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kamar yadda aya ta nuna a cikin suratul nisa wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda har ya zuwa lokacin da maraya zai kai ashuddahu halin girmansa lafazin al ashuddu halin girma waɗansu malamai suka ce shekaru ashirin da biyar shine al'ashuddu waɗansu malamai suka ce shekaru talatin waɗansu malamai suka ce shekaru arba'in waɗansu malamai suka ce lafazin al'ashiddu ba a masa ƙidaya da shekaru sharɗa guda biyu yake bukata sharaɗi na farko ya kai balaga sharaɗi na biyu ya samu kamalar hankali dukkan mutumin da ya samu waɗannan al'amura guda biyu to za a iya cewa balaga a shudda huke waɗannan sharuɗa guda biyu su imamu malik ya kafa hujja da su ga mutum ya zama al'ashud balaga a hu. hujjarsa a nan gurin faɗin Allah ta'ala wa butalul yatama hatta izabalagun balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ubangiji ta'ala ce wa butalul yatama ku jarrabi marayu ku jarrabi hankalinsu ku jarrabi hangen nesansu ku jarrabi tunaninsu hatta iza balagun nikaha har ya zuwa lokacin da za su isa aure shine shekarun balaga sun kai shekarun sun fara mafarki fa in anastum minhum rushdan idan kun hararo kun hango natsuwa tattare da su shiriya tattare da su sanin ya kamata tattare da su kaga ababe guda biyu sun kai shekarun balaga ga kuma natsuwa shiriya da hankali tattare da su to shikenan fadfa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu sai ku ba su duke su daga yanzu rikon amana ya riga ya sauka daga hannunku sai ku ba su duke su idan kun ba su duke su ko za ku ba su duke su dole ne ku kafa shaida ku kirawo shaidu masu hankali lokacin da na karɓi dukiyar ne a matsayin riko bayan an raba gado na karɓe ta ne dama akwai shaidawa ne dukiyar kaza ce kuma ina gudanar masa da kasuwanci kaza ce yanzu kuma ya balaga ya yi hankali gashi zan bashi dukiyarsa kaza ce na taɓa kashe masa kaza da kaza da kaza kaza ya karu ko kaza ya ragu na biya masa kuɗin makaranta kaza ko na yi masa kaza na yi masa kaza kyauta ko kaza sadaka ko kaza cikin kuɗinsa ga dukiyarsa kaza to shi kuma sai ce na karba bayan ya karɓi wannan yanzu sai a sake yarjejeniya ta mutum da mutum amma ci gaba da rike mun dukiya ta kana kasuwanci yanzu kuma muna yi ne a matsayin kamfani ni da kai ni ina da hannun jari kai kana da hannun jari yanzu ba rukun dukiyar maraya ba ce yanzu kamfani ne kuma ni da kai tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa za ka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku. a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a kanun ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yatim da ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malal Tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kazace ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malar yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala karbu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza ka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal tun da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a kanun ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malar tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku. a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malin Tun da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malar yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu karbu yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi ne ma'anar wala ta karabu malin Tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malar yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu ya yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karbu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku. a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal Tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal tun da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin za ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malam yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza ka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malam yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa za dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi ne ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ɗauka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ɗauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ɗauka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin tun da ya halatta in kawo kuɗi malam basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta taqrabu ya yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin ka zace idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a kanun ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu ya yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala karbu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi ne ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malin yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku. a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a ku. a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yati da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malar yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Bashir ya kawo kuɗi ko malam Ahmad ya kawo kuɗi ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi ne ma'anar wala ta karabu malin tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal Tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyarka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam Basir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tun zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a kanun ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malar yati da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu mu yi magana kuma akan yarjejeniya a tutun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai a wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi Shi ne ma'anar wala ta karabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu mal yatim tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi nan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malin Tun tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai a yi wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa zaka dauka cikin ɗari uwar kuɗin ka ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malar yati tunda ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin ɗari nawa za ka dauka cikin ɗari uwar kuɗin kaza ce idan an samu riba kaza